الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شيء لحن وحروف المأوي وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحوة السبعة وكمال الشرعة وفضل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحبار مصداقا لقوله المزيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا من انوار سلوكه اما بعد ايها فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci mu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammacin juma'a goma ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam da garin maka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya daidai da 27 ga watan biyu shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar gwarbe cikin garin zaria wannan shine majalisunmu na tara jama'a ga shi dai kamar wasa ramadana ya fara turawa idan aka tambaye ka daga ranar farko ta ramadan zuwa yau me kai wanda kake ganin za ka iya ɗan gaishe da kanka ka ce madalla da ni sai ka ga ka dukar da kai saboda jin kunya to kuma kamar yadda kwanakin kwanaki goma nan suka zo suka kare cikin sauri to na daban sai sun fi na farkon sauri na ƙarshen kuma goman ƙarshen sai sun fi waɗanda suka rigaraye su sauri an ruwaito daga ɗaya da cikin masana kimiyyar yanayi yake cewa ramadana na bana da ake yi a tarihi ba a samu wani ramadana mai saurin wucewa kamar sa ba kuma dama ko ya fi sun faɗa ko ba su faɗa ba dama rayuwa tana ƙara kusantar lahira ne kwanakin suna ƙara sauri shi yasa yake da matukar muhimmanci a mutum ya yi makanci wa'azi da faɗakarwa kwanaki ne masu albarka masu matsayi na musamman ka yi ƙoƙari ka ci su ka ci ribarsu kafin su ƙare kasuwa ce ta alkhairi idan ta tashi shi kenan har abada wannan ramadan ɗin dai ba zai ƙara jawo ba kuma wa ya san cewa zai kai na bari sai wanda ya sani sai Allah to ko da ma ka kai ɗin to ka ci ribar na bana ka ci ribar na baɗi. wannan ita ce Moriya. amma ko shakka babu gaskiya za ka tausaya ma kanka za ka ji da wuri ta fara kewan ramadan da gaske za ka ji ta fara kewarsa ko ba komai daga ran da aka ce an ga wata kowa a cikin zuciyarsa yana jin wata sabuwar nasu wanda ya san bai jinta a sauran kwanaki wanda wannan na tabbatar da cewa an shiga wasu kwanaki na musamman masu daraja da martaba kuma wannan daɗin da kake ji daga ran da aka ce an ga watan shawar za ka neme shi ka rasa za ka neme shi ka rasa ka duba yadda wannan filin sun ko abin da yake cikin zuciyarka na jin daɗi yake tafiyar maka da gajiya kana azumi baka ciwo baka sha ba amma baka jin komai daranka ya ragu baccinka ya ragu amma kana hidindimin ka na lafiya wannan yake nuna cewa duk abin da aka yi kwana talatin ko ashirin da tara ana aiwatarwa in aka so za a iya ci gaba da wani kaso mai tsoka daga cikinsa ko da ba a ci gaba da shi gaba ɗaya ina san da kaina da sauran yan uwa yi ma juna wasiya mu karfafa juna wajen cin ribar waɗannan kwanaki yi amfani da dama mu rage shagaltuwa da wasu abubuwan da Ah, ko bayan ramadan din ya wuce suna nan amma shi zai wuce ah, baccin nan duk yadda ka ɗan rage shi yanzu ba za a ce ka ya ƙare ba ko ba haka ba sai ai matsalar ramadana da ya wuce ban yi bacci ba so yanzu bacci na riza rizagon bacci ya rabu saboda haka akwai matsala za ka ci gaba da rayuwa kamar yadda wani mai hikima yake cewa la tanam wagtanim fursata dahrik inna tahta at-turab nawman tawila Allahu akbar la tanam karka shagala da yawan bacci mu yanzu matsalar dama mutum baccin zai yi kila yafi alkhairi wani zai rahayar ko zai kashe daren ne akan abin da bai kamata a kashe dare akan shi ba duk ba rayawa ba an fahimta in wanda ya yi bacci shi ya fi salama bai ga wani abu aibu ba ko wani kallo mara kyau ko da ya gulman wani ba bacci ya yi a takaice dai ba yabo ba fallasa amma wanda ya fi muni shi ne jarajiran masu daraja shi bai sallah ba kuma sai ya kwafe makwafin lokacin nan mai tsada da tsada da tsira da majalisa da abin da bai da yace ce wautanin furfata dahrik ki kokari ka amfani da wannan golden opportunity da ka samu kafin ya wuce inna tahta turabi nauman tawila ka idan ka bar duniya a can karkashin kasa akwai bacci ne da za ka yi kamar yadda zuwa hadisin ingantacce hadisin da mazaba masu salama ya ba da labarin abin da zai faru da mutane idan sun bar duniya hmm. yanayin yadda mutuwa take zuwa har a ƙarshe a cikin hadisin ya ce sai a ce masa nan salihan a hmm. aljanna ko yi bacci tana cikin natsuwa da farin ciki da walwala har illa ma sha Allah to yanzu akwai wanda shekara miliyan ɗaya kenan kila aka ce masa nan salihan har yanzu yana bacci to kai kuma duk da kana jin ana cewa iktarabati sa'atu wancan kalkamar Ata amrul fala ta kila fa daga san da ka mutu zuwa alkiyama sai an kai shekara miliyan saboda kusancin kiyamar ba wai akwai abubuwan da ake la'akari da shi da yawa bisa shekarun duniya yadda duniya yau misali ta miliyan hamsin kuma an ɗiban mata shekara miliyan hamsin da biyar ne misali to a can amurin lahi ko bai zo ba saura miliyan biyar ya za ka haɗa yawan miliyan biyar da miliyan hamsin kun fahimta hmm. saboda haka bai farta daga bacci mai amfani da dama tsara da zumtar fari da tasbihi da sauran zikirori a waɗanda za su ƙara kusantar da mu da Allah subhanahu wa ta'ala waiwayi kurakuranmu da zunubanmu mai kuka akan zunubanmu tsakaninmu da Allah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 إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى ayoyin biyun ƙarshe na wannan sura mai albarka ta tabaru ce in tuqribu Allah qardan hasana ya ku waɗanda kuka yi imani idan kuka ba Allah rance kyakkyawar bayarwa idan kuka ciyar da dukiyarku akan abin da Allah yake so ya yarda da shi idan ba ku fifita abin da zuciyarku take so na matsolanci da gora duk ba ku yi wannan ba kuka fifita neman yardar Allah ta hanyar ciyar da dukiyarku da Allah ya ba ku ko me zai same ku wannan aiki da kuka yi yana nuna cewa kun yi imani kun gaggata kiran Allah subhanahu wata'ala kuma kun bi umarnin Allah wannan ciyarwar da kuka yi tana tabbatar da cewa a cikin zukatanku akwai imani ko kuma alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma duk wanda ya yi aiki bisa imani cewa Allah zai karɓa kuma zai kula masa da shi zai taka masa da alkhairan duniya da lahira bisa wannan aiki da kwarai ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da lakum yudha'ifu lakum Allah zai rubanya muku Allah karimi ne Allah mai karamci ne karamcin karamcin da ya wuce a kwatanta shi da aikin da mutum yake yi kuma misali na duniya a ce idan ka yi aikin alkhairi za a biya ka za a rubanya maka shi zuwa gida goma to ko a misali na ma'aunin duniya ai an karrama ka an kimanta aikin da kai hmm. to ba wai maganar rubanyawa ba ne a haƙƙin Allah a'a da me za a biya ta mace kuna? Hmm. kai duk abin da kai ka bayar ne a duniya hmm. kai kuma sai aka biya ka da lafiya ita kuma duniyan nan da ka bayar a cikin ta ita ba ta da wata kima ta a zo a gani a wurin Allah waɗanda suka san Allah ma ba su ɗauke ta da kima ba ballanta na mahalittinta ya sa mal'una sun mal'unun ma fiha illa zika Allah wa ma wala idan ya ce ba ta da kima ba ta da kima ka zo muna karatun safe da ɗan uwa sai muke magana akan misalin duniya duniya da rashin kimarta da rashin matsayinta a wajen Allah sai muke cewa duk yadda ka kai ga kwatanta rashin kimar duniya a wajen Allah ba za ka iya ba ta rashin kima ba sai dai ka kwatanta to sai nake cewa misali a duniyance rashin kimar da duniya take da shi kamar mu ne misali yanzu a ce a wannan anguwa muna da bola kasan bolan gidaje daban bolar anguwa da da bolar gida da bolar anguwa wace tafi daraja gida na ta gida yawa bolar gida za ka samu wani gwamnati figmin ba a daɗe da wurgar da shi za a samu wani ka za a samu wani kar abin nan misali ta yar gurasa ta kana wanda za a ajiye a gefen abin nan duka da zai yi misali na mu dan taɓa da sun zo <laughs> Eh, bonar anguwa ko bonar gidajen ɗanɗe, mu ta fi daraja akan bonar anguwa bonar anguwa daga nan sai dai a kwashe a je a zubar da ita ko misali a ce ledar fiye wata ledar faruwan ba a kan juji da bolar anguwa muna zaune misali a masallacin nan sai wani ya shigo da tsinto ledar fiye wata bolar anguwan nan sai ya shigo don Allah kun bani wannan ledar fiye wata da ya tsinto don Allah kun bani wannan A abola ko bolar anguwa to wallahi duniya tara kakakinta ba ta kai wannan darajar ledar fiye wata ba a wannan wallahi abu shi yasa raka'a biyu da za ka yi raka'a san sabin sai mun mina duniya wa mafi ya kamata ka farka daga bacci ka gane ita wannan duniya ba ta da kima ba ta da daraja to in tuqribul a nan da aka ce ka ba da rance ka dan ba da sadaka ka gyara masallaci ka ba da sadaka ka gyara hanya ka biya ma wani kuɗin makaranta ka biya ma wani kuɗin asibiti kai wani taimako kai agaji to kai ka duk wannan a duniya ka biya ka baya, shi kuma Allah a cikin karancinsa da baiwarsa da liɗifinsa sai ya ce zai saka maka a lahira ba wannan kaɗai karamcin ya tsaya ba a'a sai aka baka wani taɓa ka lashe wani stata da za ka fara da shi da ka yi sadaka sai a azurta ka da natsuwa da farin ciki sai sa duk wanda ya fi sadaka a shi mutane ya fi sauran mutane farin ciki wannan ko shakka ba wanda ya fi kyauta ya fi sauran mutane farin ciki wanda ya fi kyauta ya fi sauran mutane rashin kunci a cikin zuciyarsa wanda ya fi kyauta ya fi sauran mutane natsuwa da walwalar zuci kaga wannan ka baka lashe na kyauta daga Allah ce bayan wannan ka bayan kuma sai Allah ya ce wa ma an fakkun min shay'in fa huwa yuhyikum fa huwa khayrun min duk abin da kuka ciyar min khairin min khairin ko da kwayar dabino ta bayar ko da sadakar asuwaki ta bayar ko da lagos cewa wata ta bayar ko da naira goma ta bayar ko mun kankanta abin da ta bayar ba huwa yuhyikum Allah subhanahu wa ta'ala shi shi zai kwafa makwafin wannan alkhairin da ka ciyar da kyautarsa kowa kuma yana kyauta ne daidai abin da yake da shi shi kuma Allah shi da yin khairu kullu wa ilayhi yurja da amru kullu kita na shi ne shi yasa yace qul allahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha وتنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير domin ka gane irin alkhairin da Allah ya ce yake hannunsa gaba ɗaya sai aka sanya ma wannan jumlar 'yan rakiya waɗanda suke rakota na malikal mulk tuktul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka liman tasha sannan a can gaba tuli dole da tin nahari wa tuli din nahara layl وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أقي ألاك أتاكسا فكان بيدك الخير تقوم وترزق من تشاء بغير حساب idan idan idan ka gane wannan sai ka gane cewa ashe malikal mulki tuqil mulka man ina ake so a kai ka kan alkhair tuni تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل كما إنها أكل سوء فيك وترزق من تشاء da حساب to saƙon shine sai ka ɗauko biyadi alkhair plus wata zuku man ta sha ulule da ita ne wannan shine mai cikakken mulki kafetacce kuma wanda alkhairi gaba ɗaya ke wajensa to shine zai iya kyauta ba tare da lissafi ba amma wanda shi ba shi aka yi abin da yake wannan shi takaitacce ne to shi ka ga ba yadda za a yi ya bayar da ya bayar ba tare da lissafi saboda abin da yake da shi din lissafaffe ne an fahimta to wannan abu na uku kenan abu na hudu shine wa ma anfaqtum bi shay'in inna fa huwa yukhlifuhu al-ikhlaf anan na daukan ma'anoni guda biyu Kuma anoni guda uku fa huwa yukhliquhum fi albaraka ko bil ya sanya maka albarka a cikin abin da kake da shi sai zama na ba lallai dukiyar ta zama ta karu ba amma ka samu kana da dubu ɗari ta ba da dubu goma da sai Allah ya sanya mace sanin in albarkar da dubu ɗari biyar ma ba za ta samu ba. Abubuwan kuliko. A'a a ta biyu fa huwa yukhlifuhu zai kwafa makwafin wannan abin da ka bayar bi ainihi lakin ma'ajiyar da kare saboda haka dukiyar ce za ta karu ashe wata dubu goma ko hamsin da ka samu jiya Hila tana da alaƙa da wata dubu biyar da ka ciyar ne shekarar da ta wuce kai ka manta da ita saboda Allah bai ce yaushe ne ya kulifi hudun ba وهو يخلفه اليوم وهو يخلفه غدا وهو يخلفه بعد غد أو نجبا فهو يخلفه سونوا فأبدا ba wai adadi ba a yanzu misali ka ciyar da dubu goma sai aka biya ka da dubu goma misali an samu kwamo da kuma ko ba a samu an samu to ya ce maka da aka biya ka dubu goma nan shi kenan an gama a'a kwamo da kuma babu adadi wanda aka kila ba bol sau dubu za a kila za ka shekara goma ashirin talatin kana nan kana ta cin fahol ne yusufuhun ka kare ba saboda kyautar tana zuwa ne wanda daga wanda yake aljaimul abari karbari albazi wanda mulkinsa da ikonsa wanda zuwa wanda ba sa kare fa ma'ana ta gaba sai a tsallaka a abin da ya shafi zuciya me kake ji na daɗi idan kana da dubu goma a zuciyarka misali to daɗin da kake ji idan kana da dubu goma sai yanzu ka ciyar da dubu goma to sai a ɗauko jin daɗin da zuciyarka take da shi idan ka mallaki dubu goma sai a sanya a zuciyarka وهو يخلقه كابت تشكين زوجي أكيد وهو na gaba shine sai a kawar maka da dukkan wani abin da zai cutar da kai a rayuwar yana da cikin islam abu na gaba na shida fa huwa yukhlifuhu abin da yake jiran ka a lahira wanda kuma wannan sai wanda ya gani to duka ka gane in tuqridu a qardan hasanan dinnan da aka ce ka bada bashi ka gane lafazin da aka yi amfani da shi domin duk wanda ya ba da bashi yana sa ran a biya shi wannan ma'anar aka ɗauko ba wai tana fa’irin da cewa ana buƙatar abin da take baya bambam shi ya sa malamai da suke tattaunawa a kan kan infaki da ciyarwa suke wata magana mai matuƙar muhimmanci suka ce idan ka ɗauki abin da ka ciyar ka ba wani Tofa, wannan nan da ya karfa ya da ka saboda shi wannan nan da ka bashi Allah ya riga ya rubuta tankin azan fa zai samu to yanzu abin da ya rage Tanko ne zai bashi Muhammadu ne zai bashi wannan kuma wani abu ne ya ba to kai sai ka zama kai ne Muhammadu mai isarwa to ka gode ma Allah da Allah ya yi amfani da kai wajen isar matanko da alkhairin da ya roƙa ka zama ka zama wanda aka yi amfani da shi ke zama wajen isar da alkhairi amma idan tamsa ya roƙi Allah Allah ka ban dubu goma Allah ya karɓa to ita ko dubu goma za ta zo ta rage ya rage ya zama cewa alhajin birni ne zai ba shi, wani abokin shi ne zai ba shi, wani ne zai ba shi wannan wani abu ne kun fahimta saboda haka in tuqridu Allah qardan hasanan anan mu gane ma'anarsa mai zurfi ta ɓangaren hayyata zancen nan da muka yi a ƙarƙashin hasken wa ma an farko min shay'in fa huwa ah, daga cikin abin da ya kamata mu ambata a nan shine Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani ko a al-hadith yana danganta wani abin da za a yi ma wani bawansa da shi kamar irin su maristo ka ta kudi da makamantar zuɓo ko da ka ba wani ruwa da ka karar da shi a waje wajen da su a ƙwar'anance irin waɗannan na in tukaribun ma haƙarɓar hakan daga cikin hikimar hakan mutum ya san cewa hannun da yake tsora sadakarsa a kai a zahiri ne yake tsora ma wani amma in dai Allah ya karba to automatically ga Allah ladan ka zai daga Allah ladan ka zai kuma sadakan nan taka tana da marzuba ta da kima abu na biyu daga cikin sakonnin shine ana so zukatanmu su rika mantawa da mai karbar mu rika tunowa da wanda muke bayarwa domin shi hmm. idan ka san wannan ko ka fahimci wannan kuna mai karɓar ya bata maka rai dai zaka ba shi, saboda dama ba shi zaka ba ba dan shi kake baya ba hmm. idan ka san wannan zaka gane cewa a kan hanyar ka ta isar da wannan alkhairin bai kamata riya ko neman yabon mai yabo da yarci aikin ka wannan tana ya samu wannan. kun fahimta hmm. duka waɗannan fa'idoji ne a takaice daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala in tuqribu Allah qardan hasan me yasa aka siffanta bashin da za ka bayar da cewa hasana bayan da za a yi ya zama hasanan da ya cika shika-shikan da zai za su sa wannan sadaka ko kyautar taka ta zama abin karɓuwa a abu na farko abin da kake bayan wanda kasance na halar in Allah ta'ala qayyimun la yaqbalu illa qayyimun Allah eh, أمر المؤمنين أمركم أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأنتم صالحون saboda haka kasancewa a kafin ka ba da sadaka har ta shiga cikin wa ma an fasu min shay'in fa huwa yukhlifu dole ne ya kasance abin da kake bayar wannan ba dukiyar al'umma aka sata ba aka sace ba ba hakkin wani aka danne ba ba fashi ake, ba cutarwa ake yi ba a halas malas ɗan kare a ɗaukar kamar abu na biyu Hassanan a nan ya kasance an nemi yardar Allah dukiyar za ta iya zama ta halas ki ma a jikin goshinka da da ya jika kasar nan ka samu amma lokacin da ake bayarwar sai aka nemi yabon mai yabo da haka wannan ba yadda za a yi wannan bashin ka ya zama da ka ba da zama abin kimantawa hasanan ma'ana ta uku domin ka gane cewa babu ko kima ta bashin da take bayarwa ko ta dakarka ba tana da alaƙa da girma ko yalwar ko yawan abin da ka bayar ba yana da alaƙa da kila a matakin farko ikhlasinka da neman yardar Allah a cikin ibadarka na biyu kuma babu mamaki wani yanayi na tsananin bukata da mai karɓan ya shiga wannan ma yana tsara masadaka daraja yanzu misali wanda ya ba da ledar pure water da aka sha inda ba da inda ba ma'abocin shan ruwan ya sha ba da mutuwa zai ko ladansa ba za ka haɗa shi da wanda ana zaune ba da sadakan jiya wata aka sha aka ji daɗi saboda kan wa man ahya hali faka annama ahyan na ahyan na jami'a kun fahimta hmm. saboda haka yau sai ka ba da sadakar kwano ɗaya na shinkafa wanda ka ba shi ɗin nan ka ba shi dan Allah ka nemi yardar Allah amma da ka ba shi ila ba lallai ya ci ba yana da abincin yau da na gobe da na biyu ya sha banban da wanda yana karɓa tukunya aka wurga kwanan shinkafa mun fahimta hmm. sauraka mu gane cewa ibadodi da suke da alaƙa da miƙawa sadaka da ciyarwa suna ƙara martaba lokacin da bukatun mutane suka yawa ko kuma lokacin da tsanani ya yawa mun fahimta hmm. za mu iya cewa wanda ya ciyar bana kuma ladan shi ya fi na bara ko saboda banan ɗin ai sai a hankali Allah ya samu dace an tukribu Allah qardan hasanan yudha'ifu lakum daga cikin karamcin Allah wanda aka dunkule shi a cikin wallahu shakurun halim shi yudha'ifu lakum shar'i ne na bangaren shakur kun fahimta kamar a ce shakurun ya dunkula ɓangarori ɗari to sai aka aka ɓantalo ɓangare ɗaya sai aka faɗe shi a cikin yi ba iko lakum wa ban kun fahimta da hmm. ke so in ce a nan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallahu shakurun Allah mai godiya ne ko ɗan adam ya ce maka ya gode tana bambance yanayin godiyarsa bisa matsayinsa a cikin mutane yanzu shugaban ƙasa kai masa kirki ya ce wani mun gode da bambanci da mai anguwa ya ce maka ya gode alasa ba mai anguwa da kai suna ta rasha amma duka sun gode amma 'yan fadin shugaban ƙasa da sun ji shugaban ƙasa yana ce maka mun gode za ka fara ganin girmarsu da har shugaban ƙasa ya jinjina maka ko gwamnan gari ya ce wani mun gode to arhamur rahimi akramul akramin ajwadul ajwadin ya ce maka shakurun ne shine yawan godiya wa farqun baina shakurun wa hamid anan Allah ne ya karba ya yaba Allah ya ce shi shakurun ne yabawa da godewa ta ɓangaren aiki Allah subhanahu wa ta'ala za iya aikin alkhairi sai ya ambace ka a fadarsa mai daraja to nan wannan ambatan yana fassara inna rabbi ghaniyyun hamid hamid shakurun kuma da aiki za a yi a dinga kukkubo maka da hanyoyin alkhairai taskokin a buɗe maka su dama a wajen da take wa in nishayin illa inda na hazari kuma hmm. mu nazilu hu illa bi qadarin ma'lum sannan kuma da katafaran kasaitaccen alkhairin da yake jiranta idan ka koma ga Allah to waɗannan bangarorin a dunkule shine sai aka ce maka to ga wani shi ma ɗan ta ba ka lashe ta ina zai fito yau ba ifu sai Allah ya ruɓanya muku wani daga cikin karamcin ko wani ɓangare na karamcin Allah subhanahu wa ta'ala a nan kamar a huwa da ba a faɗi adadin da ba nan ma yi ba ifulaku ba a faɗi adadin ba amma wasu daga cikin ayon qur'ani dai sun ba mu hasken wani ɓangare na ruɓanyawa wata rullabi na yunki ko na amma da mafi sabi da كمثل حبة نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة حبة هل ينزف بقى جماعة بس يأكل لكم والله يضاعف لمن يشاء الله أكبر والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال فوق تنكتم وأندم suke سكي da دوك don neman من Allah الله hasanan حسنا نعم. كمثل حبة Allah cikin hikimarsa sai ce kamar ƙwaya ce wannan lafazin yana isar da saƙo. saƙon shi ne a babin ciyarwa ko da ƙwayar ka ciyar to wa ma an fasu min shay'in wa ma tunfiqu min shay'in wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah anan ga wata fa'ida kafin mu ci gaba malaman qur'ani suke cewa wannan lafazin na wastaghfirullah yana koyar da mu cewa wanda yake ciyarwa yake hadawa da istighfari a lokacin da yake ciyarwa darajar sadakar shi tana karuwa fiye da wanda ya ciyar ba tare da istighfari me yasa ne dalili الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم سنة كيوي الأرش ko suna ɗauke da harshen kuma suna tasbihi mun ambaci cewa din kada kwakwalwa ta ɗauka cewa ana buƙatar aikin su ne shi yasa sai suke tasbihi to kai ma san da kake ciyar wannan kana ta shefari kana tasbihi farin ka yana tabbatar da cewa wannan abin da muke cewa kwaya nawa ma yake kana raina shi kana tabbatar da cewa ba a bukata shi yasa kake ƙara cincika shi da istighfari wannan ma'ana ce mai kyau da za mu iya haskakuwa da ita daga wannan aya musamman asalin maganar mu a matsalin habbatin eh, an saba a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai Allah ya ce kamar kwaya ce da ambata ba a ce za a dago ta ba ita da kanta ce sadakar taka take haɓasa da kanta take tashi sa aka ce ambata da kanta take fitarwa ambata sab'a sanadi sai ta fitar da zangarniya guda maka fi kulli sumbulatin mi'atu habba a kowace zangarniya akwai kwaya guda ɗaya to maganar ta ƙare duk wannan ta aka lashe ne sai aka ce wallahu yubatifu liman Allah kuma yana rubanyawa ga wanda ya so wannan rubanyawar da aka ambata ba ita ce yawar da ta gabata saboda in ita ce to babu ma'ana a ce kuma wallahu yubatifu liman yasha amma da yake tab'ifi ne asar ko mudha'afa ce ƙari akan في كل سنبلة 100 حبة في يسا أكتي والله مبارئه لمن يشاء ثم فهمت؟ أو آه، إن تقرب الله قبلا حسنا يضاعف لكم أو لا لكم أنا باب أليم endlessly haka yake tafiya sai inda masha Allah da ke tabbatar da rashin رشن abin da za a iya ya mutum da shi sai abin da Allah ya sanar da mu sai abin da Allah ya sani Shi ne hadisin da manzara masu sanar ya ba da labarin bawan Allah da ya sadaka da kwayar dabino ɗayan ku zai iya yin sadaka da kwayar dabino idan Allah ya karɓa? to Allah ba zai gushe ba yana kula masa da wannan kwayar dabino yana girmama ta yana haɓaka ta yana ƙaƙa ya da ita har sai ta kai ka bar girma da nauyin dutsen uhud yanzu aka ƙara gane ka matsali habbatin an baka saba a sanadin da kuma wallahu yudha'ifu liman yasha in tuqribu Allah wannan aya ce da take da 'yan uwa irin su man dallabi yuqribu Allah hakku ardan hasana fa yudha'ifuhu lahu wa lahu adha'afan fa yudha'ifuhu lahu wa lahu ajrun karim amma jama'a da wannan sai an matsalar da zarar mutum ya yi sadakar ko ya ciyar a ko don wani dalili ba dan Allah babu ba wannan lada Allah ya kamar mutum ne ya tashi ya tabbarta sallah don a yaba bai yi ba da ma bai yin ba ma da ya shi da yin ba a hakika kuma gazibe kan mutum ya karanta ƙwar'ani da neman yadda mutane yi ba ba kawai kuma bai yi ba ne za a turke shi ya yi riya ba a kwahar zuba masu na za a lalata aiki shi sa kake bukatar ka turke zuciyarka ka tursasa ta wallahi ka dankwafe ta ka mutsar mata sai ta nemi yarda Allah a cikin al'amura in kai wannan ka huta amma in ba haka ba yabon mutane ba shi ke nuna karɓuwa a wajen Allah haskawa da sheki ba shi ke nuna Allah ya karɓa wannan shi ne eh, shi ne dacewa mai eh, hikima ina عبد الرحمن العشوائي العشماوي اللي da cin كمان wannan saman yana da wasu baitoci da muke yawan mayo قارئ في الناس يؤمن ذكره ويكون عند الله غير حميد كم فارس في الناس نال شهادة ويكون عند الله غير حميد كم عالم في الناس سجد رأيه ويكون عند الله غير سديد يا قارئ القرآن لا تركن إلى قرب الثناء ومنطق التوجيه ya ce mutum nawa ne za a yi a gan shi ma'abocin karatun ƙur'ani ya shahara da karatun ƙur'ani amma a wajen Allah ba abin kallo ne saboda karatun shi yana yi ne don neman yardar mutane ko kuma so nawa ne za ka ga mutum wanda ya shahara ya ƙasaita a fagen ilimi idan maganar shi ta kutso ana buɗe mata waje saboda darajarsa a ilmance amma a wajen Allah ra'ayinsa ba abin kallo bane saboda ilimin a nemiyar da Allah da shi ya ce nawa nawa ne za ka ga mutum a zahiri shahada ya a fagen fama amma wai kuma inda Allah ya shahidi a wajen Allah fa ba shahada ya yi me yin matsalar ya ƙari alƙur'an la tartan ila hubbi sana'i wa mantiki tamjidi hmm. kai ma'abocin ilimi kai ma'abocin kyauta kai ma'abocin sadaka kai ma'abocin ciyarwa kai ma'abocin koma ne na aikin alkhairi kar ka kuskura ka fuskantar da akalar ayyukanka zuwa yabon mai yabo ko kuma girmamawa mai girmamawa yanzu wanda ya fahimci wannan zai ɗauko aikin shi ya manno kyamara ya nuna wa mutane saboda ƙoƙarin birnin aikin ma yake ƙoƙarin birnewa yake sai ka ga mutane bayan Allah na kwarai sun zo suna yin wani aikin alkhairi dukan suna cewa daga wani fa'il alkhairi ne ba sa so ka gane cewa su ne ce wani bawan Allah ne mai neman yardar Allah ko mai neman mai aikin alkhairi kuma a hakikanin al'amari shi ne shi yasa masu masu ke cewa a wannan babu duk aikin da za ka yi ya kasance za ka iya koyi da damar koyi mutu kasa da mai bayan hmm, hmm. wato akbar wato jama'a kamar da Allah yake so da duba zuciyarka a cikin ka babu ƙwayar zarra na tunuwa ya ga wani ina aikin kaza wannan shine ikhlasin yin asalin ikhlasi asalin ikhlasi a larabci madara da aka taso. an taso ta da ɗan wani haki da ɗan wani kumfa da wani yalo yalo na kaza to mai tatsowan ya zo yana tacewa yana tafiyar da wannan kumfan da wannan dattin har madara kun tsagoranta fara mai sheƙi ta fito wannan shine ikhlasi ko idan ya kasance akwai ko da 1% na neman yarda wani ba a sami ikhlasi ba ko yanzu wanda ya fahimci wannan zai zo ya yabi cikin shi ai mu ne kaza ni ne kaza ko kuma wani yabo da ake a to ba alfahari ba ne kaza to ba alfahari ba ne yasa za ka faɗa in wannan wani ne ta ne jama'a ya kamata mu miƙar da tunaninmu da lafazanmu a kan babin mu'amala da Allah hmm. shi ne neman yarda Allah kun ambata ba ku ambata ba ɗaya ne shi ya fi so matar a ambata saboda dama ya investment da ya yi a lahira shi kuma investment da aka yi dungo ba ba a cin shi da yanzu kun fahimta ah, ba. za ka tausaya ma mutum Allah ya bashi damar aikata aikin alkhairi ya zo ya gama ko a ciki ko a tsakiya ko bayan ya gama kuma ya tambatar da aiki wallahi abin tausayi ne wallahi ne irin wannan abin a yi masa ne. saboda ita matsalar riya din nan ba ta cika tsayawa akan abu ɗaya ba in dai ta shigo cikin zanamul ƙauni to sai ta lalata mana ranamul amal mm. in ta shigo da'irar aiki to kirkeci ne da zai zo ya rugurugu da su ya bata ayyuka saboda haka idan ka ga mutum ya fara riya a sallah to shaitan ba zai bar shi a babu sallah ba haka layya da sallah ma wanda tana sadaka sai ya sada ko sadaka sai ya har sai ya kai mutum ya fi jin natsuwa da jin daɗi idan aikin shi ya bayyana ya sa aka koyar da mu a wannan babu idan ka yi karka jira gobe inna ma nuqayyimukum bi wajhi la nuridu la nuridu ba fa la nuhibbu ba aka ce wa farqun bayna al-mahabba wal irada wa an ce la nuhibbu ne ko da akwai irada ma'ana kaunar zucin ne ba a so amma muna so dan sama sama la nuridu kwata kwata jaza'an wala shukura ne dalili mun yi ne saboda inna na kafin min rabbina yawman abusan Kawo aw qawmuhum da aka ce to duk wanda fada ya ciyar da dukiyarsa ba wajibin lahi ba wa arada shukran nas wannan sadakar da za ta samar masa da kawo qawmuhum Allah sharra dalika ya rabbi kaji an ce mumini yana ƙarƙashin inuwar sadakar ta ranar tashin kiyama to ƙarzan hasanan sadakar da aka nemi yadda Allah shi wannan babi ne mai zurfi a bamun alaƙar zuciya da Allah daidai gwargwadon yadda ka kutsa cikin babu nan daidai gwargwadon yadda ibadar ka za ta yi daraja a wajen Allah sai sa kamar da ibn al-qayyim yake cewa za ka ga mutane biyu sun yi aiki iri ɗaya kila a lokaci ɗaya a hai'a ɗaya a yanayi ɗaya amma su da su a wajen Allah kama bai na sama'i ba me yi dalilin saboda kaifan zuciyar da akwatin zuciyar abin da aka taskance a ciki ka lizumci roƙon Allah ka ne ya azarta ka da neman yardarsa shi kaɗai ka lizumci, ka ah, raina ayyukanka na alkhairi wannan ada'a ya fi kusa da ka ƙara himma ya fi kusa da kaga cewa bai kai ma daraja da kima da za a bayyana su Allah ya samu dace amin in tukribu Allah qardan hasanan yudha'ifu lakum yudha'ifu lakum lakum anan wannan lamun din tana fa'idantar da cewa lamun mulkiya idan Allah ya baka to ba wanda ya isa ya tara wannan abu naka ne ka mallake shi da sunan Allah ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من ولهكا وانا يا ايكن الخير باب يا متي network. account kaza ya yi receiving wani kuɗi a mistake a babu wannan abin kudin duniya a yi. ko kuma bankan ya zo ya danna wani abu sai bayan ya danna ashe kuskure ne ba digit din nan zan sa ba a'a shi ba iku lakum in dan ne lakum in ta taho a kan shi to sai ta jire da dan laji wanda ba a canza shawara ba a kaza amma Allah da zai ba ba wani shawara ba ya tambaya to ka za ka mallaki abinda Allah ya aiko maka ko ya turo maka naka ne a halak malak wa yau lakum to aniyar maje haji a arfan ne <laughs> kanawa ne suke cewa daga wani bakano ya shi a eh, wasu kanawa ke sun shi duk da ne duk mun zazzagantar da su aniyar maje haji arfa ai sallah in ka je haji ka tsaya sallah a haram baka je arfa ba baka yi haji aniyar maje haji arfa to wa yaghfir lakum ne karshen magana saƙon a nan duk wani aikin da za ka yi da sallarka da azaminka da sadakarka da zumuncinka da dukkan ayyukan alkhairi ka fuskantar da su da neman yardar Allah domin ka samu rahama ka samu gafararsa in aka samu wannan kwalliya ta biya kuɗin tsaro an sallame ni sai eh, kyakkyawar sallama ce ƙwarai da gaske Allah da kyakkyawar sallama ce wata fa'ida mai matuƙar muhimmanci a nan wacce take tabbatar da hadisin manzon rahama Salama da cewa as-sadaqatu tuqiu ghadabar rabb sadaka tana tafiyar da ko tana kashe fushin Allah akan bawa wannan ayar tana ishara zuwa gare ta saboda wayar lakum kai akwai zunubin akwai yin ba daidai ba saboda an samu abin da ya gabata in tukribu Allah qardan hasan da kai sadakar sai Allah ya karba sai fushin shi ya tafi a ta sai yardarsa ta kwafa makwafin fushin sai aka yarda da kai aka maka gafa saboda haka daga cikin shortcut na samun hanyoyin mafi sauri wajen samun yardar Allah shine yawaita sadaka da ciyarwa yasa idan Allah cikin littafinsa da rumbun rahamarka ya azurta mutum da dukiya wallahi Allah ya buɗa masa hanyoyin aljanna amma fa in ya gani da ke tabbatar da wannan hadisin zahaba ahlul dusuri bil uju sahabbai waɗanda ba su da shi suka kawo kuka kuka amma ba na hasala ba hmm. kun kaiwa na ɗan ma majalisa ba irin wannan ya shigo kaza ya samu kaza mu ba mu da shi ba irin wannan suna burin ina ma da suna da dukiya irin ta Uthman irin ta Abdulrahman bin Auf irin ta Abubakar radiyallahu anhu irin ta Zubair kin al-Awwam da makamantan su ina ma da suna da irin wannan dukiyar su masu ciya suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah da haba alin da turi kamar ka ce shi ke nan famu ina na muraban ya me ya faru to yi sallo na kama na sun wa ya tasaddaqu na kama wa ya sumu na kama na su sannan wa ya tasaddaqu na ya buhuni amwali idan an zo su abubakar din nan da ya rasulullahi sune a kan farko a sallah ko hmm. a karana ma an baka nan su suke yi har karshen an shiga gaban ka kuma Sune dai aka ce su dai suke azumin nan sannan kuma gashi ana cewa wa mali a ahadin inda rumin ni'matin tujza illa bi ra'awni rabbina ala sauka to mu ya layi da ya rage ma to inda za ka gane cewa shi ne kuɗi mai rufin asiri Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe masa hanyoyin alkhairi sai mun zaba masu alaihi ya ce آه، ما يبات شاورة أنا لكل تسبيحة إن لكل تسبيحة سنك وضيقي تسبيح وضيقي استفاد تعبن كم بها في يوم من يجي بها أنت تسبيح سمع شكرا بتجربة ga Abu Bakar radiyallahu anhu da kake yawan faɗa da ka tashi hijiranka da ka yi zauna da wani abu ya shige maka duhu da ne kowane yanayi abin da ka fi maimaita shi ne hijira to abubakar ne ya hijira maka nan da aisha ta ke cewa la ilaha illallah saboda haka a rana ɗaya a wuni ɗaya shi kanshi abubakar bai san so nawa yake faɗin la ilaha illallah da kuma shi ne ya ciyar da dukiyarsa gaba ɗaya to ku bayan Allah sahabbai da aka ba ku wannan ɗan rage raɗaɗi a zuciya da aka ce to ku je ku ta tafi ku je ku ta kaza a'a ba ana nufin su ma waɗancan masu kuɗin ba su ji ba ne a'a ku dai ga damar da Allah ya ba ku to ku yi amfani da damar ku kar ku tafiyar da tunani a kan cewa damuna da dama kaza da mun yi ku manta da damar da kuke da ita utilize your opportunity hmm. abin da kake da shi shi ne shine hannunka tasbihi harshen ka yi furuci da zikiri da tasbihi to ka lizanci wannan da na biyu kai burin da kai ma da Allah zai baka kai wannan yake tabbatar maka da cewa idan Allah ya mutum idan Allah ya rufa mutum asiri ya ba shi kofofin arziki kuma Allah ya taimake shi dukiyar mu ya sami ta ta hanya mai kyau kuma aka kashe ta ta hanya mai kyau aka nemi yardar Allah da mutum yana cikin alkhairi to ina ma ina ma kuma ya haɗa da waɗancan tasbihan da zikiri da azumi da sauransu Allah ya samu dace amin Allah ya ce wallahu shakurun halim Allah mai yawan godiya ne in ya karɓi ayyukan bayi bayan sun yi in ya tashi saka musu ba yana sakawa da tsaye da ɗaya da ne ko ɗaya da goma in dai ya karɓan to yana ninninkawa illa ma sha Allah shakurun halin mai kuma yawan afuwa ne da haƙuri sannan kaga an faɗi tsakanin an gwaman ambatan sunaye guda biyu ko sufofi guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala shakurun da hadi kun tuno da littafi mai tsada da muka ambata a wannan bar? na'am ta wuce kwana hudu ko biyar ba muka ambaci cewa akwai wani littafi mai matuƙar muhimmanci a babu yawwa amma babu kyauta dai a kan <laughs> ah, adatul qur'an al littafi ne mai matuƙar muhimmanci a babin ambatan da sunayen Allah da abin da ma ba sunayen Allah ba waɗanda ambatansu yake zuwa tare kuma akwai shi har a pdf na doktor rashid to hmm. zai ce maka shakurun halil ne sirrin da yasa aka haɗa shakurun da ne sirrin da yasa aka haɗa zaniyun halil ne sirrin da yasa aka haɗa ambatan sami'un alim da ibrahim ya ce rabbana ya yi ibrahim a wa'in annan zai wa isma'il rabbana ta kwabar nina innaka an ta sami'un alim da yasa ya haɗa sami'un da alim da yasa bai ce innaka an ta zafurun rahim to me yasa aka haɗa zafurun da arrahim wata kwakwa ce ta mai zaƙi ta fa'idodi na ilimin ƙwaƙani za ka dinga fashe maka idan ka lizumci biyan irin waɗannan ɓangarorin idan ambaci ɗaya a nan wallahu shakuwan halim an ambaci yawan godiya ko Allah mai yawan godiya ne kuma mai yawan afuwa ne da rangon duk mutumin da wani mutum matsalar amma a babu mutane duk mutumin da yake yawan bayarwa ya bayar ya bayar ya bayar in dai dan adam ne wata rana sai ya gaji ko kuma wanda yake bayar wanda yake ba yake ba shi din ne masa ba daidai ba sai ya canza shawara to amma shi Allah shakuru ne amma hali a daidai lokacin da ake baka sai kai ba daidai ba amma ba daidai inda ba mai girma ba ne to halin din nan yana nan rangwamen Allah da afuwarsa sai ta ci gaba da kukugo maka da alkhairai shakurun halim kila da kai aikin da kai aikin ba ka yi shi yadda ya kamata ba amma ba a babin ikhlasi na da zai tafiyar da aikinka ba to in dai ya tsallake kankara mana ya tsallake mataki na karba aka karba tsoron rangwamen Allah da afuwarsa to ɗan kuji-kuji na matsalolin ayyukanka kuma sai Allah ya kau da kai a kai. To ɗan adam ba haka yake ba. Wannan yana daga cikin tsirori kusan guda takwas na haɗa tsakanin ambato tsakanin wallahu shakurun halim. Saboda yanayin lokaci a rubuta aya a nan Ah, muna cikin lokaci mai daraja mai kima a wannan yini na ramadana yammacin juma'a mai mun tashi malizanci addu'o'i malizanci kai kukanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da zubewar zuciya ga Allah tare da hudu'i da ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ko da kana tafiya ne ah, halarto da zuciyarka ka fuskantar da ita ga Allah ka roƙi Allah alkhairan duniya da lahira ka karka manta irin waɗannan juma'o'i da suke cikin ramadana sun sha bamban da sauran juma'o'in da ba a cikin ramadana suke saboda haka ɗan awa ɗayan da ta rage in mata kai to an ka tsananta ba idan ta tafiyar da ita gaba ɗaya wajen ise kwari da ambacin Allah subhanahu wa ta'ala da roƙon Allah daga alkhairan duniya da lahira kuma babu laifi a cikin awa ɗin da targe in ka min addu'a ta minti talatin ko ba haka ba kuma uridu an ashukta alai اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك عيشا قارا وعملا دارا وعملا بارا اللهم انا نعوذ بك ان نقول زورا او زورا برحمتك الرحيم آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين آمين وراكبين آمين ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين آمين نسألك اللهم من كل هم فرجا آمين ومن كل ضيق مخرجا آمين ومن كل بلاء عافية آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين. اللهم إنا نسألك عيشا دارا آمين. ورزقا دارا آمين. وعملا بارا آمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء فجورا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت آمين إنك تقضي ولا يقضى عليك آمين إنه لا يذل من وعليك آمين ولا يعز من عليك آمين تبارك ربنا وتعاليت آمين لك الحمد على ما قضيت آمين ولك الشكر على ما أعطيت آمين نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك آمين اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك آمين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين ومتعنا اللهم بأسماعنا آمين وأبصارنا آمين وقواتنا أبدا ما أبقيتنا آمين واجعلها الوارث منا آمين واجعل ثأرنا على من ظلمنا آمين وانصرنا على من عادانا آمين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر مكبر ولا مذنب علمنا آمين. ولا إلى النار مصيرنا وجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم إنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك آمين وعزائم مغفرتك آمين والسلامة من كل إثم آمين والغنيمة من كل بر آمين والفوز بالجنة آمين والفوز بالجنة آمين والنجاة من النار آمين اللهم اقسم لنا شهر رمضان برضوانك آمين والعتق من نيرانك آمين اللهم اقسم لنا شهر رمضان برضوانك آمين والعتق من نيرانك آمين اللهم تقبل صيامنا آمين وصلاتنا آمين ودعاءنا آمين وسائر أعمالنا آمين يا سميع يا قريب يا رب العالمين العالمين آمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء آمين. ودرك الشقاء آمين. وسوء القضاء آمين. وشماتة الأعداء آمين. الداء وخيبة الرجاء آمين. يا جميع الدعاء آمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا آمين. ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا آمين. ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا آمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين آمين. وحفظ الحاقدين آمين. وظلم الظالمين آمين. وبغي الباغين وعدوان المعتدين وسحر الساحرين وشعوذة المشعوذين اللهم أعني أنصار الظلمة عنا آمين يا قريب يا رب العالمين آمين نسألك اللهم حسن الختام آمين نسألك اللهم حسن الختام آمين نسألك اللهم حسن الختام آمين والأمن يوم القيامة آمين والعفو عما سلف وكان آمين اللهم ارزقنا النطق بالتوحيد عند الموت آمين آمين كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله آمين محمد رسول الله آمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا جميعا آمين. اللهم تقبل أعمالنا آمين. اللهم تقبل أعمالنا آمين. اللهم اجعلها لوجهك خالصا يا سميع يا قريب اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين آمين. ويوم يقوم الأشهاد من الناجين آمين. وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان القلب آمين. وارزقنا شربة روية من نبيه الشريف آمين. لا نرضى بعدها أبدا آمين. اللهم ارزقنا شفاعة شفاعته آمين. اللهم ارزقنا شفاعته آمين. اللهم أولنا حوضه آمين. اللهم أحينا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم آمين. اللهم أحينا على سنة آمين على ملة آمين وانصرنا في زمرة آمين اللهم أحينا على سنة آمين وانصرنا على ملة آمين وانصرنا في زمرة آمين يا سميع يا قريب يا رب العالمين آمين نسألك اللهم الجنة آمين وما قرب إليها من قول أو عمل آمين ونعوذ بك من النار آمين وما قرب إليها من قول أو عمل آمين اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا الله يا أجود الأجودين يا الله يا خالق الحب والنوى آمين يا من له الأمر من قبل ومن بعد آمين يا من تقدست أسماؤه وثناؤه ولا إله غيره آمين يا من خلق الخلق وأحصاهم عددا آمين سبحانك ما أعظمك آمين سبحانك ما أكرمك آمين سبحانك ما أجودك آمين سبحانك ما أحلمك آمين سبحانك ما أرحمك آمين ها نحن قد رفعنا أكف القراءة إليك آمين اللهم يا ربنا وخالقنا وسيدنا آمين نسألك اللهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة آمين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب آمين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب آمين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب آمين يا كريم يا رب العالمين آمين اللهم كم لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك ويوجود يا الله ربنا وخالقنا يا الله لنا إله غيرك نرجوه فنعبده يا الله اللهم يا من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا يا الله من لا يجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا الله من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون يا الله من له الأمر من قبل ومن بعد يا أهل الثناء والمجد والمجد يا أهل الثناء والمجد يا أهل الثناء والمجد يا الله نحن عبادك يا الله رفعنا أكف الضراعة إليك يا الله رحمتك يا الله ونخشى عذابك يا الله إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم فتقبل توبتنا آمين واغفر حوبتنا آمين وأجب دعوتنا آمين وثبت على الصراط أقدامنا آمين يا سميع يا قريب يا رب العالمين آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين وجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم ارزقنا وأولادنا وذرياتنا تحقيق التوحيد آمين والصلاة آمين يا قريب يا رب العالمين آمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأمهم كما ربونا صغارا آمين اللهم اجزهم عنا خير ما جازيت وارنا عن ولدك آمين اللهم اغفر لآبائنا آمين وأمهاتنا آمين ومشايخنا آمين وأولادنا آمين وأقاربنا آمين ارحمنا جميعا آمين واعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار آمين يا سميع يا قريب يا رب العالمين آمين. اللهم إنك أنت الفتاح فافتح لنا أبواب جودك وكرمك اللهم وإنك أنت المنان فمن علينا بجودك وكرمك آمين. إنك أنت الوهاب فهب لنا من لدنك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيك آمين. اللهم خابت الغرور إلا فيك يا الله انقطعت الآمال إلا منك يا الله الاعتماد إلا عليك يا الله ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله ربنا إننا بما أنزلت إلينا من خير الفقراء ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير الفقراء يا الله ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير الفقراء يا الله يا خير الرازقين ارزقنا آمين إنه خزائن السماوات والأرض آمين ارحم عبادا لا خزائن لهم آمين إنه خزائن السماوات والأرض آمين ارحم عبادا لا خزائن لهم آمين إنه خزائن السماوات والأرض ارحم عبادا لا خزائن لهم آمين إنما ندعوك وإنما نسألك نحن المحتاجون إليك نحن المحتاجون إليك وأنت الغني الكبير المتعال يا الله وأنت الغني الكبير المتعال يا الله اللهم كل واحد منا مسألة آمين اللهم أعط كل واحد منا مسألة آمين اللهم حقق لكل واحد منا أمنية آمين اللهم حقق لكل واحد منا أمنية آمين اللهم بلغ كل واحد منا غايته آمين اللهم بلغ كل واحد منا غايته آمين يا كريم يا عظيم يا رب العالمين آمين اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى ربوع ديارنا آمين اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى ربوع ديارنا آمين اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى إلى ربوع ديارنا آمين اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حوالنا اللهم إنا نشكو إليك حالنا اللهم إنا نشكو إليك قلة الأمن في في ديارنا يا الله اللهم فاعد الأمن والاستقرار إلى ربوع ديارنا آمين اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى حبك وكرمك وإحسانك اللهم ارفع عنا ما ما نحن فيه من ضيق ومحن آمين يا قريب يا رب العالمين آمين اللهم أعد علينا رمضان عواما عديدة آمين وأسهلة مديدة آمين غير مضراء مضرة آمين فتنة مضلة آمين ونحن في صحة وإيمان وحياة سعيدة آمين سميع يا قريب يا رب العالمين آمين اللهم يا كريم آمين اللهم يا كريم آمين اللهم يا كريم آمين أكرمنا آمين أكرمنا بما أنت أهله آمين اللهم أكرمنا بما أنت أهله آمين اللهم أكرمنا بما أنت أهله آمين اللهم أكرمنا بما أنت أهله آمين أنت الكبير المتعال آمين أنت الوهاب آمين أنت المنان آمين أنت الواحد القهار آمين الحي القيوم آمين أنت بديع السماوات والأرض آمين أنت إلهنا وخالقنا آمين أنت رب الأرباب آمين ومصور الأكوان آمين أنت إلهنا آمين اللهم يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين ليس في الكون إله غيرك آمين آمين في الوجود رب سواك فيرجى يا الله اللهم يا رب العالمين يا الله أعطنا سؤلنا آمين أعطنا سؤلنا آمين اللهم أعطنا سؤلنا آمين يا كبير يا عظيم يا رب العالمين آمين اغفر لجميع موتى المسلمين آمين الذين شهدوا لك بالوحدانية آمين ونبيك بالرسالة آمين وماتوا على ذلك آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين واغفر نزلهم آمين مدخلهم آمين ونقهم من ذنوبهم آمين وما يلقى الثوب الأبيض من الدنس آمين واغفرهم للماء والثلج والبرد آمين اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه آمين اللهم اغفر لنا و... اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه آمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه آمين اللهم يا رب العالمين آمين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 آمين نسألك بكل اسم هو لك آمين سميت به نفسك آمين أو في كتابك آمين وعلمته أحدا من خلقك آمين أثرت به في علم الغيب عندك آمين وجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين وصدورنا آمين وجلاء أحزاننا آمين وذهاب همومنا وغمومنا آمين وسبيلنا وقائدنا إلى جنتك جنات الخلود آمين وذكرنا منهما نسينا آمين وعلمنا وعلمنا منهما جهلنا آمين تلاوته آناء الليل وأطراف والنهار آمين. على الوجه الذي يرضيك عنا آمين. على الوجه الذي يرضيك عنا آمين. على الوجه الذي يرضيك عنا آمين. يا كريم يا عظيم يا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين الله يكثر الخير